Lamarin na sace 'yan matan ya faru ne a ranar goma sha hudu ga watan Afrilu ta shekara dubu biyu da goma sha hudu kuma tun lokacin ake ta cece kuce a kan lamarin. A Najeriya tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili da tsohuwar babban darakta na hukumar tashoshin ruwa ta Najeriya Hadiza Bala Usman da wata 'yar fafutukar kwatowa mata 'yanci Aisha Yusufu sun kwashi shekaru hudu suna gudanar da zanga-zanga a ƙarƙashin maudu'in Bring Back Our Girls. domin matsawa gwamnatin lamba ta kwato 'yan matan wani abu da uwar gidan shugaban kasar amurka a lokacin michelle obama ta bi sahun kasashen duniya na neman a dawo da 'yan matan gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta samo wasu da dama daga cikin 'yan matan amma har ya zuwa yau akwai casa'in da takwas waɗanda ba a san inda suke ba shugaban 'yan asalin chibok mazauna birnin tarayya abuja keke muta ya yi bayani cewa mu har yanzu muna ciki zulumi muna ciki tunani wanda ya fi misali siyasa ma iyaye yawa su riga mu gidan gaskiya game da wannan abin da ya faru saboda tunani da sauran abubuwa dai wanda ba soki bane iyaye su samu kansu a cikin cewa 'ya'yansu ba mutuwa ba amma suna hannu wasu mutane wanda har ma sun fi karfi gwamnati to gaskiya abu ya dame mu saboda ni a zamanan na shugaba ni na gan cewa wannan abin da ya faru da har yanzu da ba iya an samu maganinsa ba ina gani ba gaskiya aka yi ba su ba haka ba Najeriya ta fi karfi wannan. A baya ministan shari'a Abubakar Malami ya fito ya ba iyayen da kungiyoyin fafutukan kwato 'yan matan karfin gwiwa cewa gwamnati za ta yi iyakacin kokarinta. Abu mafi ala shine fahimta cewa gwamnati ta damu akan ainihin rashin samu waɗannan 'yan matan kuma tana ƙarfafa matakai tana ɗauka ingantaccen matakai tana ƙara ƙaimi na ganin da cewa an ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an kai ga biyan bukata ta wannan huska. Ita kuwa tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili da ta jagoranci zanga-zangar a baya ta amince cewa akwai gazawar gwamnati a lamarin. In the movement, we over time realized that it is the failure of governance that resulted in the abduction of our Chibok girls. Wani abu da ɗaya cikin jigajigan masu fafutukar Aisha Yusufu ta tsokace a kai a wannan lokacin. Muna gani idan ba a hukunta mutanen da suka yi suka yi sakacin nan ba to za a ƙara yi ne kuma abu ne da ba masu. Kuma banda haka akwai waɗanda suke kuɗin da ya kamata a ba a siyan makami da sojoji za su yaƙin nan da shi har mu samu nasara da kuma waɗanda suka kamata su kawo mana 'yan matan ci bakin duk ba su yi ba kuma ya kamata a hukunta su yadda ya kamata. Because ba yadda za a yi sojoji ba a ba su makamai ba kuma an ce su je su faɗa ya za su su faɗa. Wasu cikin 'yan matan sun samu tallafin karatu har ƙasar Amurka inda watan Mayu na bara Lidiya Pogo ta samu digirin digirgir a fannin gudanar da ayyukan ɗan adam daga jami'ar kudu maso gabashin ƙasar Amurka. Hakan ya zo ne bayan ta kammala digirin farko a fannin shari'a da kimiyyar siyasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.